Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana kuma za a iya jin mata alfa radio kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba uku ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gindaya wani sharaɗi ga ƙasashen da suka kulle yarjejeniyar nukiliya da su. amurka ta saka kungiyar balochistan liberation army cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya yayin da masu ceto ke ci gaba da ayyukan nemo waɗanda suke da rai bayan wani harin sama da aka kai a kan cibiyar da ake tsare da bakin haure a libya A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan shirin da gwamnatin tarayyar ƙasar ke yi na tsugunar da makiyaya a wuri ɗaya ga abin da wani makiyayi daga wata ƙungiyar makiyaya ke cewa. muna ga wannan hanya ba mai kullewa ba ce a gaskiya wato tsugunar da makiyaya na ƙasar nan gaba ɗaya daidai yake tamkar mayar da su san gudun hijira babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta waɗannan tsare-tsare ba da gwamnati take abin takaici ba a saka makiyayan a ciki To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar akan wani taro da aka yi kwanan nan game da batun mutunta demokuraɗiyya a can ƙasar Cote d'Ivoire. Har ila yau za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Dr. Aisha Armayau akan wani ƙoƙari da suke yi na taimakawa 'yan gudun hijira ta fannin kula da lafiyarsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkumin da aka saka mata ba. manufar wannan yarjejeniya ita ce a kora fargaba da ake iya yi cewa iran na kera makamin nukiliya lamarin da ya sa yarjejeniyar ta dakile adadin uranium din zuwa kashi uku da sittin da bakwai wato ba za ta iya wuce yawan kilo ɗari uku ba shi dai adadin na kashi uku da sittin da bakwai ya isa iran ɗin ta kera makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki wanda ya gaza kashi casa'in da ake bukata idan ana so a kera makamin nukiliya shugaba ruhani ya kara da cewa ya zuwa lahadin da ta wuce iran a shirye take ta fara kara adadin zuwa adadin zuwa duk irin yawan da take bukata amurka ta saka wata kungiya da ke tsananin kishi da pakistan a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare a kan 'yan kasar da baki 'yan kasashen waje tuni dai hukumomin islamabad suka yi maraba da ɗaukan wannan mataki wanda ya haramta duk wani ba amurke yin wata hudda da mambobin kungiyar mai suna balistan liberation army ko kuma bla a takaice sannan an rufe duk wata kadara da suka mallaka a nan amurka Ita dai wannan kungiya ta tsageru na ayyuka ne a baluchistan wani lardi da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ke da arzikin ma'adanai. Idan anan ne a inda anan ne China ta zuba biliyoyin daloli domin gina ababen more rayuwa a matsayin wani shiri na fitar da hanyoyin sufuri da ke kira BRA a takaice. tun daga shekarar 2000 kungiyar ta kaddamar da hare-harenta a lardin na balistan mai tsaunuka Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar ƙidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka, yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yuwar ko za a jinkirta ƙidayar jama'ar wacce ake yi sau ɗaya a cikin shekaru goma. amma kuma jinkirta kidayar na nufin an saba dokar tarayyar kasar ita dai kidayar jama'a na da muhimmanci domin tana taimakawa wajen ƙayyade adadin kujerun majalisar dokoki da ake ware wa kowace jiha da kuma yadda ake rarraba ɗaruruwan biliyoyin daloli da ke fitowa daga lalitar gwamnatin tarayya kotun koli ta kasar ta yanke hukunci da ƙuri'a biyar da hudu a makon da ya gabata game da bukatar gwamnati kan saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a kidayar jama'a lauyoyin ma'aikatar shari'a amurka sun ce ana bukatar wannan tambaya ce don za ta taimaka wajen aiwatar da dokokin kare haƙƙin cin yin zaɓe ga tsirarun al'ummomi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla mutum arba'in mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu tamanin sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli, kamar yadda rahotanni suka rawaito. Karamin sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida na kasar ta Libya ya ce, adadin mutanen da suka mutu yana da yawa. amma masu ayyukan ceto na ci gaba da gudanar da ayyukansu kimanin mutum 200 ne suke cikin cibiyar wacce take gundumar da ake kira ta jura da ke wajen babban birnin tripoli Wani sabon rahoto da Speta janar na hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ya fitar ya kwatanta yanayin cunkoson da ke cibiyar da ake tsare da bakin haure a jihar Texas a matsayin mummunan yanayi inda har wani babban jami'in cibiyar ya ce yana yiwuwa ma'aikatar fargaba domin a kowane lokaci lamarin zai iya rincaɓewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya. 'Yan kasar na ci gaba da mai da martani akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na tsugunar da makiyaya a wuri daya. Su ma kungiyoyin Fulani makiyayan ba a bar su a baya ba, wasu na bayyana shakkunsu akan wannan matakin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Shirin na tsugunar da makiyaya wuri guda wato Ruga Settlement wanda gwamnatin tarayya ke shirin yi na da zumar inganta tsarin sana'ar kiwo a Najeriya. Wata majiya mai tushe a ma'aikatar aikin gonar Najeriya wacce ita za ta aiwatar da wannan shirya gaba ɗaya. A shaida min cewar tuni jihohi irin su Sokoto, Adamawa, Nasarawa, Kaduna, Kogi, Katsina, Plateau, Kebbi, Zamfara, Niger da sauransu suka amince da fara aiwatar da shirin na gwaji a jihohinsu. To sai dai kuma tuni wannan shiri ke ci gaba da haddasa cece ce, hatta tsakanin kungiyoyin fulani makiyaya a najeriya kungiyar makiyaya ta kulen allah ta da sanarwa inda take ɗari-ɗari da shi wannan shiri honorable khalil muhammad bello shine shugaban kungiyar na kasa baki ɗaya muna ga wannan hanya ba mai kullewa ba ce a gaskiya wato tsugunar da makiyaya na ƙasar nan gaba ɗaya daidai yake tamkar mayar da su dan gudun hijira yanzu misali shi wannan shirin na gwamnatin tarayya menene matsalansa a wurin ku a cike yake da matsaloli domin tukunna ma wuraren da za a yi ma ba za su iya ɗaukan makiyaya na kowace jihar ba ma da za ka yi. Domin ka ce za ka kewaye wuri ka makiyaya su zo su zauna. Sannan tukunna ai bai kamata killacewa ta riga abinci ba. Babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta waɗannan tsare-tsare ba da gwamnati ta ke abin takaici ba a saka makiyayan a ciki. Wallahi makiyayi matsalarsa a duniya ba ta wuce ruwa da ciyawa ba ba gine-gine ba gine-gine in kai ma in ciyawa ta ƙare za su tashi su barta. amma kungiyar makiyaya fulani ta meti allah ta bakin babban sakataranta baba usman na maraba lale da wannan shiri saboda haka yanzu mu duwo wani tsari wanda zai kawo da al'amarin da makiyaya ke ke a kasar najeriya wallahi muna murna da shi ko muna farin ciki da shi kuma muna yi mara ba mun yi bawa gwamnatin tarayya da ta fito da tsarin masanin halayyar biladama farfesa muhammad tukur baba wanda kwanan nan ya gabatar da kasida a nan abuja a wurin wani taro kan wannan shiri ya shaida min ta yadda yake kallon shirin a gaba daya ba. na goyon bayan a keɓe wani waje a ajiye Fulani. In an yi haka nan gaba wato sai gwamnati ta ɗauka ne ai an ba su wuri shi kenan. Zaunar da Fulani yana buƙatar wasu abubuwa da yawa da gwamnati ina jin yanzu ba ta iya badawa. Amma aka ajiye su a wuri ɗayan nan fa don in gwamnati ta gaza ba su abin da suke bukata abincin shanu ruwa da kuma magunguna da sauransu sai kuma a zo a hana su fita don haka rikicin nan zai sake tashi ne sauransu ita kanta gwamnati ina jin ba ta yi yi tunani kan abin ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla gaida Hassan mai na kai na. A ƙarshen wani taro da aka yi kwanan nan a birnin Abidjan da ke ƙasar Cote d'Ivoire, 'yan majalisar dokokin ƙasashen Afirka guda goma sha uku da wasu ƙwararru a fannin tsaro sun gargaɗi shugabannin ƙasashen wannan nahiyar akan buƙatar mutunta tsarin dimokuraɗiyya domin cire mugun tunani daga kawunan al'ummominsu. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, Alhaji Hama Asa, ya yi wa wakilin murya Amurka Sulaiman bar makarin bayani a wannan tattaunawar. akwai kasashe yau in an diba bisa ga tahiyar da aikin demokarasiya akwai wanda sun shiga suhun gaba akwai wasu suna tsaka akwai wasu kuma demokarasiya kin nasu sai mu ce ta ja baya saboda akwai abubuwa waɗanda suke wakana ga 'yan ƙasa dole sai sun zabu da sun yi bori yau in ka duba kamar ƙasar alje kamar ƙasar sudan kamar abin da an kai burkina shekarun baya bisa ga zantuttuka zaɓe da sauransu kaga waɗannan abubuwa su ne sun isa wato mutane su yi la'akari da cewa yau ɗan ƙasa ya san abin da shika so ya san abin da ba so bisa ga irin waɗannan abubuwan ne mun ka samu mun ka tattamna fanni fanni wuri wuri mun ka ga menene maganin da ya kamata a kawo shi demokarasiya ba ta samuwa haka a shi daɗinta sai da tattalin arzikin ƙasa shina tafiya da kyau ɗan ƙasa abinda an ka ɗauka mai alkawali abubuwan da ya kamata ƙasa ta kare mai ya kamata a ce ta kare mai waɗannan abubuwa. Eh, akwai maganar sauye-sauyen kundin tsarin mulkin a ƙasashen Afirka wanda ya zama yayi a wajen wasu shugabanni da ke son dawama a kan karaga. Misali yanzu ana takarda takaddama a kasar gini akan wannan batu kundin mulki na kasa ya tsaye da dokoki ya tsaye da duka tahiyar kasa yadda ya kamata a tahi mulki na wajen gwamnati mulki na wajen eh, majalisa mulki na wajen shari'a da sauransu kowanne an tsaida shi kenan abu ne wanda an yi mai shimge an yi mai katanga bai kamata ba kenan a etaro bisa ga wannan katanga a zo a ce za a yi mai karan tsaye duk wani mai hankali kuma wanda ɗan siyasa wanda ya san ka'idoji na tahiyar da mulki ya san in an kai haka nan an yi karan tsaye talaka wanda bai zo makaranta ba wanda bai san komi ba za a yi cewa kai an yi wani isgili na wurin balle 'yan makaranta wanda sun ka san Eh, kundin mulki sun karance shi sun gane shi kuma sun san tahiya yadda ya kamata a yi in an kai kuskure mutane za su zabura bisa ga haka a ƙarshen shi wannan taro akwai wasu shawarori da ya zo da su zuwa ga shugabannin kasashen afirka Shawarori lalle mun yi su bisa ga harka da ta shahi demokarasiya tsaron ƙasa shawara wadda ta shahi tattalin arzikin kasa don kun san zaman lahiya in ana son a yi shi sai mutane suna samun gwalgwadon hali abin da ya kamata su moru su yi moriya cikin rayuwarsu su ji daɗi demokarasiya da tattalin arzikin ƙasa da tsaron ƙasa waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata su tahi tare ka faɗa ka faɗa lokacin nan ɗan ƙasa za su jin daɗi lokacin nan ma'ikwanta su da kansu za su jin daɗi sai a ga kenan komai ya tayi daidai babu tashi hankali Allah Allah Allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu To, Sulaiman Barma mun gode da wannan hirar. Yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. A kwanan nan ne likitocin Najeriya da ke zama nan kasar suka shirya wani taro game da yadda za a taimaka wa 'yan gudun hijira ta fannin lahiyarsu. Dr. Aishatu Armayao kwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Ga bayanin da ta yi mani a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. na zo birnin washington dc na zo wani taro da aka yi na likitocin najeriya waɗanda suke america wanda suka yi shekara 25 sun haɗa ƙungiya tasu kuma a bana kungiya ta yi shekara 25 da kafata da kafata to shine suka gayyace ni a cikin shekarar da ta wuce kusancin karshen shekara suka aika min takarda suka ce mm. suna so in zo in musu magana akan matsalolin da ake samu a wurin mutanen da suke gudun hijira eh, wanda aka aje su eh, saboda mutanen suna da matsalolin um, matsalolin damuwa dimuwa da kuma abubuwan yanayin firgita haka yawa to suna da irin wannan matsalolin to amma ba a cika bincike akan irin wannan abubuwan ba a Najeriya to ni kuma sai Allah ya sa mm. na yi irin wannan binciken to shine suka ce in zo in gaya masu wanne irin matsaloli ne waɗannan mutane suke samu Shi ne to abin da ya kawo ni washington kenan mm. to a taron da kuka yi kamar waɗanne irin matsaloli ne kika gabatar masu da su wanda 'yan mm. gudun hijirar suke fuskanta a najeriya yawa to ni binciken da na yi maimakon binciken da ake bada takardu a basu su cika mm. ni sai na yi irin wanda za a tara su su gaya muku abin da yake damun su makasudin abubuwan da ke damun su to sai da na yi binciken na yi bincike akan menene abubuwan da ke damun su na kwakwalwa me gwamnati take yi tana taimaka musu a irin wayannan abubuwan daga ina suke samun taimako na wayannan matsaloli da su suke samu mm. sannan sun ma san cewa abubuwan nan da ke damun su sun ma san cewa akwai yanda za su yi su samu Eh, likitoci ko kuma ma'aikatan lafiya su taimaka masu don wasu su basu masan cewa wai za a iya taimaka musu a irin wannan fannin ba tunda mm, ba abin da aka saba yi bane eh saboda ba abin da aka saba yi bane abubuwan da aka saba yi kayan abinci ne ake kai musu da da su eh, eh, kayan sutura da sauransu to kuma bayan da za a ce mutum da ya shiga irin wannan yanayi a ce an tara su a wuri daya inda ba gidanka ba ba gidanka ba ne ba ba inda ka sani ba ne ba sannan a ce an tara ku ku wurin dubu biyar dubu shida sannan a ce ba wanda ya tunanin cewa akwai wani motsuwar kai da zai iya samuwa da su to ko kayan abincin aka kawo musu da magungunan ba su iya cin abincin ba su iya eh, saka suturin tunda eh, kwakwalwarsu ta riga ta ta riga ta hankalinsu kuma ba a kwance yake ba saboda haka da na bincike sai na gane cewa yawancinsu suna samun firgita da suna samun kaman eh, bakin ciki suna cikin bakin ciki ba su iya bacci saboda in sun kwanta suna mafarke-mafarke masu ban tsoro na abubuwan da ya faru da su sukan ga abubuwan da ya faru daga baya ba ma a cikin bacci ba suna zaune haka nan kawai suna ganin kaman abubuwan yana ƙara faruwa da su eh. to da kika gabata masu da wannan koken hmm. daga nan hmm. kamar ta yaya su saka bayyana miki yadda za iya magance wannan matsalar? Ni dama abin da ya kawo ni na yi musu wannan magana tunda su suna nan wurin sun san kungiyoyin da za su haɗa mu da su da za su taimaka na wannan fannin. Sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yadda in sun zo Najeriya ɗin za su iya kawo mana gudunmuwa. na taimaka ma wa'annan mutanen to saboda haka shine mu abin da mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai wa'anda za su iya kula da su amma matsalar mu ɗaya masu kulawa ba su da yawa saboda haka a yanzu abin da muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abin da ake nufi da ciwon taɓin hankali a irin wannan lokaci me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin madalla a gaida Dr. Aisha Yusho Armayau. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne. Bilal Ado ɗalibi ɗan asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya. Ginin ganin ka rashin waye waye kai shi ne ke kawo duk wannan matsalar da muke samu a wajen mazamban Nijar Najeriya kamar da Chad ana haɗa tsakanin juna saboda bambancin addini ko kabila ko rashin wayewa shine matsalar duniya gaba ɗaya. saboda da muka je da muka bar kasar tamu muka je can karatu mun samu suma mutanen a can wayanda suma ba wayayin ne ba suma rayuwarsu kawai suka sani mm-hmm. abubuwan da su suke yi nasu sun fi na kowa so duk irin mutanen nan akwai su a ko'ina mm-hmm. so idan mutane ba su zo sun zauna tare ba sun sa kansu sun yarda cewa duk wannan bambancin ba shi ya kamata a sa gaba ba da a ce za a share duka wayannan abubuwan a zo abubuwan da za mu iya yi tare na mm. taimakawa kanmu mm-hmm. ba ƙananan abubuwa ba ne ba mm. in ce kakin bar najeriya da kana ganin mutane wanda ke fitowa daga niger daga kamaru daga chad in sun zo najeriya mm. kuna karatu tare kuna hulɗa tare lokacin kallon da kake musu a lokacin da yanzu da kake ta kai ma ka zama bako a ƙasar wani zancewa ya ka ga rayuwar taka biyu abin ya canza rayuwa ta yadda take a ƙasanmu tare da baki daga wayansu ƙasa da kuma na je wata ƙasa ni kuma na zama bako haka ne abin shi ne mutane suna da suna abin ya danganta da inda ka je mm-hmm. inda na je a istanbul mm-hmm. su kasan sun yi nisa daga afirka mm-hmm. sosai ba kusa da mu suke ba so kai kana zuwa can ka zama baƙo kuma suna son baƙi haka mhm. kina dai mutane ne masu fara da kirki yes exactly so ni da naje ban samu wani matsala ba mutane suna suna ma magana sosai zaka ga mutane suna so su yi magana da kai su ji yaya suka ba su labarin kasar su kuma irin su mutanen can suna so kullum suna tambayan ka yaya kaji kasan su haka mhm. irin dai kamar kaje kaje hotel ne kuma ana mhm. so ka ba da review exactly so amma kuma abin da kuma na zo na gani saboda mu muna da nesa ne so ba mu samu wani irin connection ba da farko mm-hmm. amma za ka ga relationship su da waɗanda su suke kusa ba irin wanda suke da shi da mu bane ba kaman kasan mm-hmm. suna kusa da irin ƙasashen larabawa masu matsala mm-hmm. kamar siriya so 'yan siriya za su samu refugees da za su shigo kasansu kuma kasan yanzu yanzu kaman refugees su ne idan aka samu matsala a ƙasa mhm. komai kansu yake komawa haka ne za a ce su ne suka yi haka su ne suka yi haka exactly eh. so yanda ni ake treating ina a can locals din ba haka ake treating 'yan siriya ba a kasan abin ya zo har ya zama ba ma 'yan siyar ne kawai ba idan mutum yana cewa shi balarabe ne gaba daya mhm. za a fara mai wani irin kallo ba yarda da su ba haka yes exactly kenan sun kwamace in ce mutanen afirka mm-hmm. da mutanen eh, laraba da ke shigowa ah. can mm-hmm. neman taimako amma kuma kaga a wani bangaren duniya kuma mm-hmm. 'yan afirka su ne matsala saboda suna shiga as refugees kamar turai kenan ko italiya su faransa ga mu ga turai so muna shiga masu kasashe so suna da matsala da mu so mu kuma ba ma shiga masu kasa so idan muka zo kawai ga mu nan baki ne Hmm. su kuma laraban suna shiga masa ƙasa so idan balarabe ya je to gashi gashi yadda za a ringa kallon shi hmm. Abinda na gane ke ikon Allah to daga nan da ka bar Najeriya sai ka fara karatu nan a Istanbul da ka zo akwai ɗalibai da ka gabu da su can 'yan Najeriya 'yan Nijar wanda su suke karatu can eh na da abokanai 'yan Najeriya mun hmm. kai kusan goma tare muke komai saboda sannan muka je makarantar mu ne set na international students na farko mm-hmm. so ba mu da yawa so abin ya mana sauki mu san juna haka saboda mm. hatta a cikin hostel mu duka mm. tare muke zama mm-hmm. wuri guda aka sa ku mm. mm-hmm, mm-hmm. kuma me dalilin da yasa ka karanta software engineering baka karanta wani fanni daban ba abin da yasa na karanta software engineering saboda ni dama tun sanda babanmu ya siya farkon computer in shi ina primary school ina son aiki da shi sosai sai kuma da na ina yin sama a makaranta ina moving sai na fara karanta kawai da yadda take aiki mm-hmm. sai ban sani ba yanda ake solving problems in computer na ga step by step ake yi mm-hmm. abin kawai yana ban sha'awa yana sha'awa yana ban sha'awa da amma akwai alamun bincike ciki eh za a ɗauki wani abu mai wuya a karkasa shi mm-hmm. to ni karkasawan ne mhm. idan ana rarraba abu zaka ga mai wuya sai a raba shi a mai da shi abu kalilan kaɗan kaɗan kaɗan ana haɗawa kuma yana fani da algorithm eh abin da yake bani sha'awa kenan shi yasa mhm. ce ina son karanta software engineering to yanzu idan ka kare wannan karatu software engineering zaka yi aiki can ne ko ko zaka koma gida Najeriya at first ina so in yi aiki a can idan na koma actually ba wai a can ba ina so in yi internship Mhm. ina so in tura papers ina wajaje da yawa ba a mhm. sai istanbul ba mhm. so different kasashe duk wanda na samu zan je ina so dai in fara samun first working experience ina in so sai in yi comparing tare da nan abokanai na na Najeriya da eh, sauran wajaje sauran wajaje yes sai in duba wanne ne ya fi mun sannan sai Bilal Ado kenan dalibi na asalin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya mun gode da ba mu dama tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gaggu wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. A gaskiya ya kamata doka ta aiki akan ɗan majalisar nan da ya shirara wata mata mari a wani kanti a birnin tarayya Abuja. a ƙarshe nake fata ƙungiyoyin kare haƙƙin adam za su bi kadin wannan mata sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga abdullahi muhammad da mayyama ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka zafafa kai hare-hare a sansanoni da mayakan musulunci ke ci gaba da yi a jamhuriyar Nijar abun tsoro ne da kuma fargaba matuƙa ya kamata gwamnati da kuma jama'ar gari su ƙara ƙaimi tare da addu'o'i sai kuma saƙonmu na ƙarshe fito daga shugaban ƙungiyar murya jama'a malam haruna ke cewa gwamnatin jihar katsina da ta tarayya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen samar da ingantaccen tsaro musamman a ƙaramar hukumar kankara da sauran ɓangarorin jihar da ke fama da ƙarancin tsaro allah ya sa kun gane amin sum amin madalla a gaida Abdulaziz Adile Turo kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. yau laraba shugaban iran hassan ruhani ya ce nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkuman da aka saka mata ba. amurka ta saka wata kungiya da ke tsananin kishi da pakistan a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ƙungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare a kan 'yan kasar da baƙi 'yan ƙasashen waje. Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar ƙidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura. zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka. Yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yuwar ko za a jinkirta kidayar jama'ar wacce ake yi sau ɗaya a cikin shekaru goma. Akalla mutum arba'in mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu tamanin sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.